بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا سافير الهميس تقوس قوة سفر hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1448 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da 23 ga watan yuli 2026 miladiya shi gaba da darasin wani littafi mai albarka Masa'ila مهمة في حكم الجمع للمطر wato muhimman matsaloli dangane da hukuncin haɗa sallah a lokacin damuna wallafar Hussaini adam zaria la ya kara masa lafiya darasin da ya gabata mun kwana shafi na talatin inda za mu tashi shurutul jam inda jumhur wato sharɗin haɗa sallah a wurin jumhurin malamai mafi yawan malamai da yake su ne jumhur malikiya da shafi'iyya da hanabila su ake cewa hambaliya ko su ne jumhur gaba na farko mala ya ce su waɗannan jumhurin malamai sharaɗin da zai sa a haɗa sallah a wurinsu kun ji hadda malikiya wadda da ni da ta muke bin mazhabar a wannan yanki namu a wannan ɗaukar mu. suka ce wujudul matsari fi awwali kulli salatai suka ce samuwar ruwan sama a farkon kowace sallar nan guda biyu tsakanin sallar farko da sallar ta biyu da ake so a hada ya zama akwai ruwa a farkon kowace Ta ce wujud ba hadari ba ne lokacin da hadari ya taso za a yi sallar magariba ba ruwa wanda muke gani a sama shine mun ga hadari amma ba matsar bane shi ne dai alamar ce yayi alamin ma alama ce amma ba shi bane dai a farkon sallah haka ita ma sallah ta biyu sai in gashi ana ruwan suka ce hal ya zuzul jam'u da tawakwa ilmakar shin ya halatta yanzu a haɗa sallah don ran ruwa zai sauka ga hadarin mun gani yanzu nan sa rai ake ƙaunar awwal magana ta farko akan wannan gaba kada ya ce juzu malaman farko suka ce ya halatta saboda ga alamu sun bayyana ruwa zai sauka fa'in yanzu idan ko ruwan bai sauka ba bayan an haɗa sallah to wajabatul i'ada maimaita sallar nan ta zama wajibi suwa wai suka faɗi wannan magana malai ce huwa mazhabul malikiya mazhaba ce ta malikiya haka muke yi mu malikawa ne ai ya kamata mu tambaye kan haka muke yi me yasa mun fita malikiyan ne ko ko ba mu san da wannan maganan ba ne amsar ita ce ta biyu yawanci ba a ma san fatawar malikiya ba yawanci wanda kusan idan ka ce galibi duka wallahi ba kai kuskure ba domin za ga kashi 99 da dubu tara da sani ba wannan dubu ɗayan nan na malamai su ne suka san haka kuma su ma a cikinsu wasu suna tsayuwa da kafafunsu su bi tsarin mazhabar wasu kuma suna bin tsarin mamuni tare da sallah mamu su zuru wa liman ido kwace haɗo mana ita kawai shi kenan sai ga kawai an tashi shahara. tun kafin a shiga wani zai ce to ya wani kare haɗu ko kuma ka muke ba ya ce to ga nassal malikiya ala annal matsalar mutawakka bi ƙara'in malikawa sun nassanta cewa ruwan da ake tsaron zai sauka ta hanyar alamu al'ahwal alamu na yanayin da ake ciki kamar mai adarin iska an ko guguwa ko sanyi ya bayyana kasan za ka ji sanyi alamar ruwan ma ya sauka a wuri ana tawo a wurin ka walƙiya shida rubugi da ake ko gashi nan sauka zai yi sai suka ce su irin wannan yanzilu manzilatal waqi' ana sa shi ne matsayin waƙi kamar ruwan ya sauka ne ko da bai riga ya sauka sai da riga alamun sun tabbata mace ce mai ciki wata tara wata tara cikinta sai ta fara naƙuda za a ce ba haihuwa ba ne ta fara naƙuda kai an san naƙuda ta ba za a ce ai ba haihuwa za ta yi amma ta cikin ta wata shida ne ba sai suke naƙuda za a ce lalura ne ko akwai wani abu ko ko amma duk wanda cikin ta ya kai wata tara to an san kawai haihuwa akwai alamun da za a gane wannan haihuwa za a yi to idan ruwa ya faru ya cika ya tumbatsa a sama a cikin gajimare akwai alamun da ake gane ruwan nan sauka zai to su a malikiya wannan ruwa da dukkanin alamu suka bayyana suka tabbata cewa lallai ruwa zai sauka to suna ɗaukar shi a hukuncin ruwan zai saukan ne kawai amma ba sun ginda ya sharadi ba kuma ta zamu zo kan sharaɗi. <laughs> shi yasa suka ce din za a hada amma fa da sharadin ruwan ya kafa fa kun koyi ki sauka sai an sake sallah shi mu da an yi sai mu tsere wasu mu kuma sai mu tsaya ni wasu abubuwan ko ko ba ka muke ba shi kenan sai suke cewa wa aidan ala annahu idan jama'a lil mutawaqi' wa lam yahsul suka kuma faɗi cewa idan aka haɗa sallah saboda hadarin da ake sa ruwa zai sauka amma kuma ruwan bai sauka ba bayan an hada sallah suka ce to fa alaihi al-i'adatu fil waqti dole ne in lokacin ishan ya zo sai an sake ta وقد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة قريبا yace ba dade ba nan kusa mun ambaci wannan sabanin ko mu ambata a baya wa sabaqa bayan ar kuma mun yi bayanin matsalar da tafi zama ingan mafi inganci a kai wa huwa ma zahaba ilaihi jama'irul ulama shi ne a tawadda jimburin malamai suka tafi a kanta. minas salafi wal khalaf kama daga magabata can da ma malamai na baya wa kasirin minal malikiya dama da ma mafi yawa cikin malaman malikiya. suka ce adami jawazil jam'i bai tawaffi tamassukan bil asl cewa bai halatta a hada sallah ba dan kawai ana san ruwa ana sarar ruwa zai sauka don ruku da asali shine kowace sallah a yi mata ne a yi ta a lokacin da inna salata kana kalal mu'minina kitaban mawquta ko kuma asalin shine sai ruwan ya sauka to ruwan kuma bai sauka ba yanzu sarai ne abinda babu shi to kamar babu ne ولقوة أدلتهم وصراحتها لكم كرفهم هجم وأن مذهب هذا وأن الرأي نجمهور ولعدم ورود المشقة babu matsala ba tsanani a wannan lokacin da hadarin ke sama ƙasa ba ta kuɗe da taɓo ba rigar ka ba ta da ruwa ba a wani matsala kamar yadda na ce za ka ɗan ji daɗi ne ma kana sallah da ɗan wani iska iska mai daɗi to wannan shine magana na farko akan haɗa sallan nan akan ruwa da ake tsaron zai sauka amma bai sauka ba hadarin da ake ganin zai iya saukar da ruwa Hey, Bismillah. in dai za a iya sake taruwa to kaga ya fi kuma haka ya kamata kamar mu yanzu munan masallacin yanzu kaga muna karanta wannan littafin yanzu duk muna da wannan ilimin zai mana sauƙi misali ni ke faɗa maka aiki zai mana sauki an haɗa sallah saboda ga ruwa muna sa ran ya sauka shikenan da aka kidar muka watse dama can ikama aka tada wanda shine rajihin zance idan za a haɗa sallah sallah kiran sallar farko da aka yi ta magariba ta wadata in za a yi isha'in ikama kawai za a tara yi isha'i ko waɗanda za a kira dama suna na masallaci sai ruwan kuma bai sauka ba shi na lokacin isha na yi a dan ya sake kiran sallah kaga da an ji an san cewa dama kai ma da ka je gidan ka san bai sauka ba ruwa za bukatan ka dawo ne lokacin sallar isha ya zuwa isha kada zai da kai na fula kai kenan yan kuwa da aka ƙi to kai a ɗaiɗayan ku kowa ka kama shi sake sallah a kuwa amma ga masallaci me zai saka zauna a gida sai ba a kira ba eh, eh, har an ta yi ruwa kamar da minti biyar minti goma sai ya ɗauke kuma ya zo da ɗauki sha to shi kuma wannan daidai hukuncin da ne duk irin wannan ne ya zo tsoron kawai sai ya ɗauke shi yadda yake lokacin kakaku eh ka san kaka eh da gaske ne ai eh ya ce holoko eh ki so raka sai a sake sallah shine sauki in an sani kowa ya san haka wallahi ba wani hayaniya ba damuwa wallahi shi ilimi yana da dadi jama'a yanzu lokacin da gaya muku abin da ya faru da muka yi sallar isha'i muka yi sallar magariba yanzu sai na samu malamin ba bashi littafin da ce karanta yana nan yanzu yana yana jin daɗi yana fahimtar abubuwa yanzu ya daina da sallah tun da ya gama ma yanzu bai fara darasin ba shi littafin da yake karanta da kanshi tukuna <laughs> an fahimta jama'a ba matsala addini ko baka da wani abin da za ka yi fariya da shi sama da addininka so a ce addininka sallah jigo ne alaƙa ce tsakaninka da mahalicinka kana magana da shi ne Allah sanda kake sallah don ka da budurwa masoyiyarka da kake son ka aure ta na tabbatar da zaka ji daɗi a ce kullum ma ka rika haɗuwa da ita ko Allah shi ne masoyinka sama da kowa za ka so ka haɗu da Allah kullum so biyar kai ce ku haɗu kawai a rana amma ya kake so ka kwange kai kawai a haɗe kawai duka a watsa kawai kai ka hagali kama ne ya yi na? shi ne eh sai kamata a kira sallar isha'i sun da da yana an dai da ruwa a inda lokacin in kiran sallah ya shigo ana ruwa inda ana yi ko da bayan minti nawa ne ai farkon ko karshen kowace sallah da lurin farko shine muktarar sallah me ya sunan shi sallar karshe sallah ta biyu kaga wannan sallar ta sha hadawa yi amma in dai babu kaga asali shin kamar da suka fara anan suna cewa kowace sallah ya zama a farkonta akwai ruwa a gani dama abin da ba a so shine ya zama cewa ba a yi ruwan ba jiya aka yi na yi sallah cikin gari an haɗa sallah ba alamar ruwa amma ni wani kuma da kai dawo ba ya isha da zuwa sallah a yi ai kaga yawanci ruwan ma sai bayan isha su kai eh nan sun hada kuke cikin gari sun hada a gani sai akwai yanayin hadarin da zaka ka iya gani kai kanka wallahi za ka iya gane wannan hadarin ba zai saukar da ruwa ba ko ba yanzu ba gida kuma shi ne abin da ya faru ka gani ina ganin wani abu ne da zai kara mana karsashi mu yi ibada a cikin jin daɗi mun samu ilimi na yadda ya kamata mu yi ibadunmu wanda a da muna kurakurai tabbas akwai mutane da yawa waɗanda suke so a haɗa sallah sauƙi ne a yi shi kan shi haɗawan sauƙi ne amma yana da sharaɗa sai ka ga mutane suna barin wurare su zo wani wuri kawai don a haɗa sallah to kada ina gudun shi wannan limamin da yake haka ya zama masa matsala kwarai da gaske domin a cikin jagorancin shi ga al'umma ya zama akwai wannan sakacin da ibada idan mutane sun zo gaba ɗaya ba su da sallah ba su sallar isha'i sai magarba magarba an salwantar da abubuwa da yawa na rayuwarsu menene aka salwantar matsayi da daraja da suke da shi na ya ce duwanti sallaci sallar isha'i a cikin jam'i ya yi asibahi a jami'i to kamar ya yi kamar lele gaba ɗaya daren ne to shi wannan da ya isha ba ya kuma fito asuba dai da wannan falalar ta ya kuce mata. sannan na daga cikin alamar sallam da munafici bai yi sallar isha har yanzu da asuba to kuma bai yi ba za a rubuta bai yi ba kenan sun zama fafi kenan kuna lura da abubuwan da ke da irin wannan matsalolin ai ana so a haɗa? in sharaɗin ya cika cika ba shi kina ai haƙuri ka kwatanta shi da wancan misalin da na baka wani in dai da gaske Allah kana son shi kana so ka da shi ka kwatanta shi za ka iya kana neman wata yarinya musamman ma kwalili haka wadda kuke soyayya sosai ka san son ka take kai ma kana son tan ai za ga an ce wajen masoyi baya nisa ka in so samu kullum ku ta haduwa koyaushe ka wuni can sai yadda ake wa saurayin kusa da gida waka ko wanda ake cewa jiya ya zo shekarun jiya ya zo to haka za ka yi wa Allah wanda suke ce bomba ta bomba din nan an yi farilla ma sake fula kai sai kana magana da Allah ai kana so shi ya magana da kai shi da za ka karanta Qur'ani ko amma sallah kai kake magana da Allah ko ba ka da bukata ne ba ka da matsala kuma duk wannan abin a hada a hada hada an hada idan muka tafi gida mai zami ok yana ba gida za su ba nan fa na gai sallah a wurin yau a ne sallah a new day wai wai wai a haɗar sallah ba wani abu da zai sa haɗar sallah alamu ne dai kan haka amma gari, me faru wai a shi ranar za a yi welcome na ce tam ni da ranar san wani abu wai welcome a shi wai ana ma welcome a ranar na ce da najeriya ne aka ce ya ba ma najeriya ce na ce to allah kyauta ko da najeriya ma yanzu kullum ne za ka sa a hada sallah don ka je to ka zauna ka kalli ballo ka rufe irin abu wani kofi mai ke kallo ni na san akwai lokacin da farko-farkon wata tasha nan da take sa fina-finai har sallah ake kinyi saboda lokutan sallah tana sa su fina-finai da mutane suke zuwa su je su kalla kaga har da magidanci har da iyalansa da azon addinin sallah ana kallon fim mu kuwa haka muka kai sakacin mu ya kai haka da jahilcin mu primary duty da ke kan kowane musulmi shine ibadarsa wallahi ba wai wani abin da wani zai samu ka. Allah ya fi mana shi sa yake da hatsari kaga Dushi da kake kallo larawa suka ce dush kai ka saka shi a gidanka don iyalanka su ji daɗin zama wadda ɗan ɗan musu kewa to wallahi sai ka tabbatar da fa mai ake kallo abinda ake kallon nan fa kana da kamasho a kai da ana kallon kai kaddara wani abu ne na mubah hal ne a kalla ake kallon shi ya zama amma ya shagal kan da salwantar da wajibi sai ce kana da kaso ba shi ne to ina ga a ce kuma ana kallon wani abu ne wanda shi kuma ba ba shari'a ce ta yi da kalla ba yau da gobe rayuwa ta kare a ce ka kwanta ka koma ga Allah amma ana rubuta maka kamar shi wani zunubi a cikin account ɗinka domin inna na hannu nuhi ilmauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wannan abin da ka bari athar ɗinka ne kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin abin yana da ban tsoro jama'a sai mutum ya zama tsayayye a komai Allah ya shirya mana zuri'an mu gaba daya malam yace alqaulu thani masu fatawa ta biyu suka ce la ya juzul jamma a cikin jimhurin malaman nafa suwaye suka ce bai halatta wai a hada sallah ba lil matsari mutawaqqa saboda ruwan da ake tsara zai sauka mun ji na farko sun ce a hada ko su ne malakawa wa huwa mazhabu shafi'iyya suka ce mazhaba ce ta shafi'iyya wal hanabila da kuma hanabila a cikin su ukun nan ɗaya malikiya ne su suka ce a hada don ana tsara ruwa yanzu biyu ga shi ce kara hada yanzu biyu sun fariya ko ko ba ka bane za ku ga kullum yana ƙara tana wani ba a kawo hanafiya kwata-kwata su sun ma fita ne a zaɓe yake a saɓanin suna sun fita ko ba su dawa sun fita kwata-kwata su sun ce ba a haɗa sallah ne ko ruwan wuta ake ba ba don haɗa sallah su kawai daga arfa kawai sai zalifa ake haɗa sallah shi yasa ba a kawo su to a nan ukun da suka saura ga biyu sun ware ga ɗaya ya ware to wanda suka tafi da wannan ra'ayi da shafi'iyya da hanabila a cikin malaman zamani malai ce waktarahu ibn baz ibn baz ya zaɓi wannan fatawar ta malaman nan guda biyu wa ibn usaymin haka ibn usaymin shi ma ya zaɓi wannan fatawa wa alaihi fatuwar lajinatin da'ima kuma akan wannan fatawa ta dindindin kwamitin fatawa na dindindin yake a kai yanzu tsakanin wannan maganganu guda biyu wanne ne malamai suka furin jayi a kai shin ra'ayi na malami ɗaya ko mazhaba ɗaya da suka ce shi ma ba dukansu ba fa kalura ya ce ne mafi yawan malikiya suna can ka a hada ko da kuma wanda mafi yawansu suka tafi akan kan ma a hada sallan saboda ana ganin wai ruwa zai sauka amma bai sauka ba lalawa ne kake a kai na jimhur ko kuwa na mazhabar kare kai wasu a cikin mazhabarka dan ba ma dukansu bane kuma su ne mafi kaddanta oke kawai mai nan mai saukin ake dauka <laughs> ah, ina yi wata yana ai dama yuri dubi kuma yusura ba wai yusura wai to haka nan yusura ta jawa dama yan hanabila ne gaskiya mazhabar su hanabila suke bi a kasar su ahmad bin hanbal ba kuma har da shi a cika tafi a kai so za su madan sun ba ma mamaki ba ne, amma dai ka san galibi su musu cika wannan matsawan idan maza ba su kaza ba ne, suna duba me yafi inganci ne amma gashi sun bi wannan fatawa to malam ya raba gaddama yace warraje mafi ingancin fatawa shine alkawalin sani ra'ayi na biyu shine ne adami wujudu sabab wato kar a haɗa sallan saboda babu sababin wannan hadarin ba sababi ba ne ba ruwan jiya jiya ko a ba jiya ba shekaran jiya sai wani abu ya sake faruwa wanne ma yake faɗa min littafin da na ba wannan limamin ya zai yana na yara ya faɗa musu cewa na ba shi littafi yana nazari yanzu haka wai zai hada musu sallah wasu sun ce saboda ni ne ne magana ya daina hada sallah <laughs> sai wani yake ban labari malai in dai mutum yana son gaskiya wallahi a garin tsuwa kenan ko wannan bawan Allah Allah kada ya san laran da zai samu akan wannan abin da ya yi kokari ya taro shi in dai kana son gaskiya ka karanta za ka amfana za ka gyara ibadarka ko ba za ka yi wani hayaniya da kowa ba mu fa mu ko ku lura ba, komai yawanci da ka muke yi ba ma yi a ilmance ne ko mun ga an yi nemo mu a kawai muke sai mu saba ai haka ake yi haka ake yi an ga hadari a hada sallah kawai a ina ne nafsin ma da yake a hada sallah ya aka ce ne sharaɗan sun cika ba su cika ba duk ba ma bi cika da an go da gaskiya an ce shi sabanin abin da mutane suka saba sai a ga wannan a ah, kai ne za ka zo ka dakura mutane mu wallahi kaza kaza kaza kaza kaza na'am eh? kuma ana fi musulunci da ka ake musuluncin wallahi malam ya yi kokari sosai malam littafin nan daɗinsa nake ji Allah yana gaya muku duk da dai ba na jin daɗin karanta shi yadda nake karanta shi amma dai wallahi ina jin daɗin shi ka fahimta a ina nufin ai har yanzu kun ga ina ta dan yanayin bakina haƙori na har yanzu yana mun ciwo na so a ce na sake ne in wataya in walwala wurin yadda zan karanta shi in yi bayani wallahi to duk ke zama darasin muna yin shi a lokacin da ana dan hikimawar mun maganar da sauransu eh amma wallahi ina jin dadin sa kuma na san yana da alaka da cewa takhassusi na ne na karanta shari'a ne na wannan fiqhul muqarrad din duka na mazahir ga mu wannan sabanin mun saba da shi a ce mazhaba kaza a mas'ala kaza an tafi kaza wannan sun ce kaza kuma ga hujjojin kan ji dadi idan kana ganin hujjojin kowa akwai mas'alar da in ka zo sai ka ga waye ba mai gaskiya ne wai kowa da hujjar su bai garbi sai gashi kuma kaga akan mas'ala ɗaya ne ya kawo waɗannan bayanai kuma na faɗa tun a wani darasi baya na ce muku abubuwa ne da sai ka yi bincike mai zurfi kafin ka samo shi amma sai ta taro su ya kawo su kusa da kai don ya sauƙaƙa maka aga wannan niko in ka ce masu kuɗi suna da hikima wala mutum ya siye shi sai kwafi dubu misali duk masallatai karbar da kwafi talatin talatin duk masallatai misali ya ga masallatai da yawa za su samu kuma duk aka harika karantarwa a damu na bana fara karantar da shi a tabbatar maka za a ga abin da ya rika canza a hankali ana yi duk da muna rika maimaitawa a muna yawan maimaita littafin azumi ban azumi ya zo mai ta yi kuma ana maimaitawa ana dandi a tunatar shi ma maimaita shi har sai ilimin ya kara da ko ina da ina ni zan ma ba shi shawara ya mai da shi da hausa za a kwanta ba su jin larabci yi ƙwarai eh to alhamdulillah ba mutane ne mu dai muna son mu ji daɗi eh Allah ya fi mana mu ma duk mun yi ai za ga ai kai kanka in aka haɗa sallan wani lokaci kai ma sai ka ga eh ka huta ne amma kuma kana tambayan kanka shin wannan haɗawan ya yi ko bai yi ba yanzu na fiye ce maka wannan haufin ne da duk wani kokonto kuma dama ai da ma yuri ribuka ila ma la yuri ribuka ne ko yanzu fa an kai munzalin da idan za a haɗa sallah a wani masallaci sai wani ya tashi shi bai haɗa sallah ba sai a riga mai kallon ya ware shi wannan yan kaza ne haji munafiki ma inna lillahi wa inna ilaihi munafunci ai la haula wala quwwata illa billah Allah ya kyauta Allah ya ce gaba na biyu shine daga cikin sharadin da suka sa na hada sallah suka ce an yakuna al-matsaru sharidan sun ce ruwan ya zama mai tsanani ne ga ƙarfi wanda ya hamilu nasa ala taqdiyati ru'usihim irin ruwan da zai sa mutane kowa sai ya rufe kanshi wa aqalluhu ma yabullu siyam fi kankantan irin wannan ruwan shine a ce ruwan da zai jika maka tufafi Ala ibn Uthaymeen Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yana cewa Allah ji kansa da rahama fi dhabit al-balal a ka'idar ruwan da za a ce shine ya jika tufafin sai ce huwa allazi idza usira thawba taqata minhu al-ma' shine ruwan da in aka matsa tufafin ka za a ga ruwa na dugowa kaga mun fa ne muke cewa ka jike sharqab amma in dai in dai baka jike in ka ce ai ka jike da ruwa ba sharqab ne fa in aka matsa idan ka jike da ruwa aka matsa ba za ga komai ba kuma ka jike amma wanda aka ce ya jike sharkaf aka faɗi sharkaf <laughs> Kaga da an matsa za a ga ruwa ko ba za a ga ruwa ba za a ga ruwa ya sauka ja a fi fatawa lajinatin da'ima ya zo a cikin fatawa kamitin fatawa na dindindin juzi na bakwai shafi na ashirin da biyar suka ce fallazi na yusari una ilal jam'i li mujarrad da wujudi ko matsalar kafe wanda suke gaggawan hada sallah dan kawai an ga hadari ko ana dan feshi dan yayyafi kaɗan? la ya hasulu minhu mashaqqa irin yayyafin da babu wani tsanani a cikin sa ga mutane ba zai hana su komai ba mai shago ba zai kulle ba kan kasuwa ba zai rufe kasuwancinsa ba kowa na harkokinsa ana hada-hada la ya hasilu mashakka tun ruwan da babu wahala a ciki aure hasuli matsarin sabit ko kuma dan an yi ruwa ɗazu an ɗauke ruwa ruwan fa an ɗauke shi yanzu da za a yi sallah amma ɗazu aka yi ruwan an gane wannan ko lam yantij minhu wahal ruwan da ma aka idan din babu tabo hanya ba ta tabe ba ta tsari akan hanya kaga sun hada sallah suka ce to fa innahum qad akhfa'u khata'an kabiran sun yi babban kuskure wala tasihhu minhum as-salatu allati jama'uha ila ma qablaha sallan nan da suka janyo ta suka hada ta da wadda kafin ba ta yi ba isha ake janyo wa hada da magariba ba ta yi ba la'asar ake janyo wa hada da azhar ba ta yi ba ishan nan ba ta yi ba la'asar din nan ba ta yi ba ana fahimta saboda mai wai ya kuma malamai da kuka faɗi wannan suka ce da hun jama'u min gairi uzuri domin sun haɗa sallan ne ba tare da uzuri ba ba uzuri wa sallu salata qabla dukhuli waqta kuma suka yi sallah kafin lokacin da ya shiga bana sun yi isha kafin lokacin isha ya shiga shi da abin da kuka yi dan sharadin hada sallan bai shiga ba baka ba bai cika ba kuka yi ya zama kamar kun yi sallah ne kafin lokacin ta yi saboda haka ba ku da sallah malam ya ce babitul matsalar mubih lil jam hakikanin ruwan da yake halatta a hada sallan yace ce mahallin khilaf bin al ulama rahimahullah malamai sun yi sabani akan shi shi kansa ruwan da ne, e aka yadda zai iya sa a hada sallan sai da malamai suke sabani kan ruwan wani zai ce malaman nan sun cika fitina sun cika sabani ne da sabani su tsaya mana a wuri ne mana ai ke wannan sabanin kuma rahama ne a wurinka in baka sani ba القول <laughs> الأول magana ta farko akan ruwan yanzu muke yi sai hankalin mutum ya rude ba a an saba a kan magana ta farko nan magana ta farko magana ta farko a kan ruwa yanzu wanda shi ne za a haɗa matsala da mala ya ce malaman masu yi sabani a kan shi suka ce an ya kuna gaziran yanzu ruwan gashi akwai shi suka ce ya zama mai yawa mai ƙarfi kenan gazir yana da yawa ya shukun nasa fi zahabin masjid yana ba mutane zai ba mutane wahala su iya fitowa zuwa masallaci sakamakon shi su ne mu ake fara kawo dama ba kuma mazabul malikiya malikiya ne suka bada haka mu kanmu mu malikiya su gani magana na biyu wani yabul da siyam suka ce tufafi ya jike su kuma a yawa suke kallo ba su jikar tufafinka su kuma wa huwa mazhabin shafi'iyya su ne shafi'iyya alƙaunin salis magana na uku kuwa an yabulla ya zama ya jika tufafinka wata alhaƙu bihil mashakka amma kuma a samu ƙarin wahala a ciki akwai tabo akwai duhu akwai kaza manna ma kayan ka ya jike wa mazhabul hanabila shine mazhabar hanabila wato ahmad bin hanbal an gane ku na al-mubihu lil jam'u huwa ma yabullu siyaq su a wurinsu shine ruwan da yake jika tufafi wa talhaqu al-mashaqqatu bil khuruj fihi sannan ana samun tsanani ta hanyar fita a cikin ruwa waktarahu ibn baz wa ibn kuma ibn bas da usaymin su suka zabi wannan fatawa su ma arraje suka ce mafi ingancin magana dabitul mashaqqa huwa al-aqrab wato ka'ida ta wahalar da za a samu a cikin ruwan ya fi zama mafi inganci kaga wanda ya faɗi wannan maganar waye ne a rajih haɗin nufi magana wane ne ya faɗa ana husaini zare ya faɗa ana husaini zare shi ɗan hanabila ne ɗan shafi'iya ne ba su ɗan kuwa ba ne ɗan ina ne ɗan malikiya ne amma kuma gashi ya faɗi ra'ayin da yake shine mafi inganci kuma ba mazhabarsa wannan ne gaskiya to ga hatta ruwan in yana sauka sai fa kakka ga cewa wai ruwa na sauka a shi ma sai an kalli wannan sharka yau mu inda ma wai ruwan yana sauka ne ake hada sallar ba tare da lura da iya wannan sabanin nasu ba ma na yanayin ruwan to da sauki sauki ta yadda dai akwai ruwan amma mu fa haɗa sallar muke ba ma ruwan ba wani abu haɗa haɗa kawai shi ke a gani daga an ga wani duku-duku kawai shi kenan sai dai ka ji an haɗe da kawai haka ne Allah ya yafe mana wa jam'u bi sababil matar da yasir amma kun ga hada sallah saboda ruwa dan kadan an yayyafi haka bai da yawa shine yasir to fala juzu wannan bai halatta ba wa huwa madhhabu jumhurul fuqaha wannan shine fatawa ta jumhurin malamai masana wa qarahu ibn baz wa usaymin ibn baz da usaymin sun zaba wannan fatawa wa yatasahalu an-nas fi hadha kathiran ce mutane na sakaci akan wannan da yawa eh wa khasatan fil azman musamman ma a wannan zamani turqu mubida mubakkada ko mu'abbada ne ya kamata yi eh, mu'abbada hanya an dade ta ba mu da kwalta a hanya gashi ran ko yana da ita har in ta lokaci akwai an mata dade wa wasa'ilan naql mutayassara ababan hawa ga sanan zaka iya hawa mota ka zo masallaci daga gida baka shiga tabo ba ko ba haka bane akwai aka hau keke aka hau mashin alama shakka ba wani wahala wal'illatu zahiratun fi anna sababal jam'i huwa al-mashaqqa illar a fili take cewa dalilin hada sallan shine wahala da matsi to babu walaita husulul matsar ba wai samun ruwan ne matsalar ba matsalar ta ƙasa ne Wanda zai faru da ruwan ya sauka shi ke sa a haɗu sallah ala ya ce safar kamar tafiya sababin ƙasar fi safar, domin لمن ƙasar a lokacin tafiya, تفيا safar, shi ne tafiya. to haka shi ma sababin haɗa sallan a lokacin haɗa sallan mashakkan ne ba wai ruwan ba kullu da jama'a ma'ana yake cewa fashari'u allaka zalika bis safari wa laysa shi ita shari'a ta alkinta hada sallan da tafiyan ne ba wai da wahalar ba dan Allah daga Kaduna in za ni zariya akwai wahala akwai wahala jama'a amma ya sunan shi tafiya ya halatta hada sallah ko bai halatta hada sallah ba ya halatta to nan a tafiya ba cewa aka yi sai in ka yi tafiyar da akwai wahala ba in dai ka yi tafiya sunan da tafiya to sharaɗin hada sallah ya yi to haka shi ma a sallah kuncicin sharaɗin ƙasar ya tabbata ko haka a faɗa sallah wai jin ana ruwa ba shi ne sharaɗin ba wahalar ita ce sharaɗin hada sallah ita kuma ko kun fahimci abin a sallah wahalar ce za ta ta a halar sallah shi ne shirin. ita kuma a halin tafiya tafiyar ba wuyan ba in ka yi tafiya shi ke nan so tafiya shi ta kullum muka bayi misali da ƙasa da zariya mukan ce in mutum ya tashi daga nan ya tafi maraban jos za a ce ya yi tafiya ne ko ko an goya barabar jos eh tafiya ka yi da <laughs> ya eh, ƙurfin mutane daga nan zuwa marabar jos tafiya ka yi ko kuwa a kaji a ne kawai shi aka me ya zafin zan a to ya gwara ka je marabar jos ma ka je daga sai yanzu abin da ya sanar daga nan zuwa ga cikin gidaje kake amma daga nan zuwa wani barci akwai inda ba a gidajen amma kuma ai akwai akwai jama'a kamfanin daga da abubuwa sosai ba shi ne ya rafa tafiya ne yau da daga daji zuwa samu wannan ne. akwai gonaki tsakanin su wanda shi ma gonaki ba gonaki ba ne akwai gidayen mutane hagu da dama ito yanzu kaga a takaice a takaicen takaita waɗannan wuraren da muke ambatansu a matsayin misali ai duk mun yadda su suke baya da zariya zariya tana gaba da su to kaga a cikinsu ma kadai ana samun inda za ka je a ce kai tafiya misali haka ne to in dai a wurfin mutane sunan shi tafiya to ba ba wai wahalar ake kallo ba da wahala ko ba wahala kawai kuma yadda muka ce yanzu mun tabbatar da ma ba wahala ga hanya lafiyayya ga komai da tsuko ya kuma haka ba da ababen hawa to wallahi in dai sunan shi tafiya ya halatta ka hada sallah ya halatta ka sau ya halatta kuma ka hada sallah tafiyar shine shi kadin kawai to hada sallah na damuna shi kuma to ba wai ruwan saman ba ne wahalar ce ruwan nan yanzu zai jijjika mu zai ɓata kwatami taɓo ga duhu a ji ya masallaci a zo duk da ya mutse a ɗauko taɓo an kawo tafi da takalmi wannan shine dalilin da zai sa aka sallah alai shi amma yanzu duk babu za mu shigo mota mu zo bakin masallaci ne bakin mu shigo safsaf ba tare da mun jike ba yanzu halle ma akwai ka Allah ya shirye da mu So da haka yake cewa fa kullu musafirin yaqsuru as-salata sawa'an wajadat al-mushaqqata am la duk wani matafi zai iya hada sallah shin akwai wahala a tafiyan ko babu wa amma al-jam'u bi sababi al amma hada sallah saboda ruwa fal hillatu mashaqqa illa da ta sa hada ba wai da ruwan bane mashaqqa ne wa hatu wahala mata wujidat duk lokacin da aka samu wahala waje da sababu to an samu sababin da zai sa a hada wa idan tafat idan ko babu wannan matsalar na tsanani to fala jama'a ba sai an hada sallah ba ولأنه إذا كان المقصود من الجمع المطر وبقى إذا ما من فرحة تسلن شيني روان فما فائدة al المطر المبيه للجمع me ya fa'idar da za a kawo a ce to ga ka'idar ruwan da ma irin shi ne zai hada jirgin ruwan ne ai ga ruwan nan malamai ba za su yi sabani akan cewa to ga ar irin yanayin ruwan da ake so ya zama shi zai sa hada sallah ba in ji ruwa ne wa kalamul fuqaha an ham malamai kuma su yi maganganu akai wan bida bi qawli da kuma kira da ake yi ladani ya ce ala sallu fi halikum bi zai zama su da amfani kenan inda ruwa ne dalilin da zai sa sallah ka lura jama'a Allah ya shirye da mu ya ce fatu sharat niyatu jam ke shine sai da zamu ga sai mun kai kaulin sani ce fatu sharatu wato niyatu jam ana sa sharadi na niyyar hada sallah wa hadha mashhurun min madhhab thalatha yin haka ya shahara a mazhaban nan guda uku na malikiya da shafi'iyya da hanabila cewa shi liman ya zama akwai niyya dama zai hada sallah yushtaratu niyyatul jam'i min awwal as-salati al-ula suka sa sharadi ne ai niyyar hada sallah tun a sallar farko wa huwa mazhabul malikiyya wal hanabila wa qila tasihhu qabla as-salam wasu kuma suka ce kafin ma kai sallah in baka yi ba bayan sallah to kafin dai a ce kayi sallama ya zaka iya saka niyyar cewa zaka hada sallah an gane ko min as-salatu al-ula kafin kai sallama a sallar farko ko mazhabin shafi'iyya an gane ko to sai qaulul thani akan shi zamu tashi insha Allah ta'ala kan ruwa yanzu ake magana so mun ji magana ta farko kan wannan ruwa ta mazhabul jumhur shine kar a hada sallah in ruwa ɗan kaɗan ne domin babu wahala a cikin shi za mu ji masu magana ta biyu da kuma menene raje akan matsalar Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta da wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana subhanaka bi bihamdika ka an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah kamar ba tambaya ko wa alaikum sai ana kallon ko mutane ba ba sai sun sake ba ai ya riga ya cika don suna zaune a wurin ba laifi ba ne ba sai an sake ba yana nan sun hada sallah sun hada sallah wa alaikum salatu shi ya sallah kuma a shi su sai da ya tafi kuma kafin ya kai sai a cikin sai ya sake ba sallar shi kuma ta yi haɗa shi da ta yi ya yi ba sai ya sake sallah ba kwarai ai gatancin kenan ɗan gata ne shi matafi

inda ruwan ya yi ya fi ko bai in ya dan jika maka riga ba wahala a ciki ko za a yi hada sallah ba a wanda suka ce sai da mashakkan nan shine aqrab ila sawab ya fi kusanci da hujja da dalili domin ai mashakka ake so ta faru sannan a hada sallah to in ko ba mashakka bai kamata a hada sallah ba yanzu duk muna cikin birni fa mala duk wannan mashakka ba babu ita

don da sallar magariba ko kuma kafin ma a yi sallah ya zo da karfi ana cikin sallah sai ɗaya kafin ma a kira da masallaci ya sake dawowa gaskiya irin wannan irin wannan ruwa akwai mashakka a cikin shi yana ruwa kwarai akwai tsanantuwa tsanani ana iya hada sallah ta boci eh. an hada sallah an tafi ya tsaya kuma kafa zuwa ƙara dawa to eh sosai a karwar shakka a ciki amma mashakkar ai ita ce ake so a samu Allah shi ne dubu al'amar bala ake na fi duniya hasana bil akira ta hasana bi na zaman na su hana rabbi karbi da izzati amma yi sukuna salamun alamun salim alhamdulillahi rabbi